masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon yaya da zango ne a tarayyar najeriya inda ake gudanar da gasar kwallon lambu ta 'yan matan kasashen afirka a birnin abuja sama da mata 200 suka hallara domin wannan gasa ta kwallon lambu ko kuma golf daga kasashe da dama da suka hada da ghana da zimbabwe da zambia da uganda da botswana da tanzania da malawi da dai sauransu gasar ta bana ita ce karo na 21 abokin aiki na daga birnin abuja muhammad sani abubakar ya ziyarci filin wasa na ibb golf club inda wasannin ke gudana kuma ya zanta da Nanfi Audu wadda 'yar wasa ce kuma tana cikin waɗanda suka jagoranci shirya gasar ta bana. Muna nan da shirye durum muna da Zimbabwe, muna da Tanzania, Ghana, Malawi, uh, Uganda, Sweden. Da aka kaddamar da wasan naga kwarewan hannun wasu daga cikin kasashen nan. Kina ganin Najeriya kun yi shirin tunkarar su kuwa? Uh, muna da su kwarai, muna da masu buga sosai, muna da Amina, muna da kuma Rachel, akwai mata dai masu kwazo kuma ya arewa. za ki iya cewa ba fargaba nan? babu wala babu babu fargaba wa'anda dai zamu da ce muna da dan tsoron su shine yan Uganda amma kuwa akwai wasannin da aka yi da yawa da Amina ta buge su so babu shakka kan na san za su ci wasa wannan yunkuri da matan suka yi ya yi matukar burge gwamnatin najeriya kamar da yadda ministan wasanni da matasa na kasar barista solomon dalon ke cewa sakon da dai mata mu suke aikawa shine maza ku ba mu wuri in ba kwayi domin mata yanzu sun yunkura a harkan wasanni kuma nasara suke yi idan ka duba a nigeria duk wani irin nasara da muka samu a cikin shekaru uku da suka wuce da na minista in ka tara tamanin bisa dari mata ne kwallon kafa ne wasan basketball ne wasan sere ne duk mata ne ke kan gaba to anan kuma gashi mata sun shirya gasa na kasashe daban-daban na kasashen afirka kuma ga kasashe da yawa suka halarta a nan to wannan kyakkyawan alfarma ne suke kawo a mutuncin kasan nan najeriya cin gaba ta samu kuma iyayenmu mata suna ba da nasu gudumawa ga cin gaba wannan abin da suka yi nan fa mu gwamnati ba su tuntube mu ba ni dai sun gayata kawai suka yi mana kuma ka duba bayan nan za ka gan su kamfanoni daban-daban waɗanda suka zaurace su sun ba da haɗin gwiwa yanda ka yaba wannan shiri da suka yi hakan yana nufin ga ba za ku mara musu baya kenan ai na ba su goron tai na je to kada su dinga kama gaban kansu domin in ma za su yi tafiya zuwa waje ya cancance a samu tallafin gwamnati domin idan da karafa musu gwiwa idan sun je waje misali nan kuma na ce musu su koma yanzu su dukufa cikin sari na nemi kananan yan mata da za su buga kuma su zo mu hada hannun tare inda za mu ba da gudumawa domin cin gaban wannan za mu yi inda za mu ba da shawara za mu yi inda ma za mu tuntube wadansu su taimake su za mu yi musu a ƙarshe wani ƙwarin gwiwa za ka ba wa matan najeriya na ganin cewa sun lashe wannan wasa tun da kofin ba hannun su yake ba eh na ga musu cewa to ai tun da sun je suka bambaro wannan sun kawo taron a nan to ba za su bar mu da kunya ba dole idan za a tashi daga nan za su kawo mini kofin to saboda haka za a koma su yi gagarumin shiri domin su kwace kofin su kawo wa najeriya za su bar wannan ta musu tawagar najeriya ta ce a wannan karo ba za ta yi sake har wata ƙasa ta ɗauke kofin gasar ta bana ba domin kuwa a shirye take ta nuna bajinta hajiya na na wasilata abubakar tsohuwar kaftin ce a club din najeriya baki sun zo daga kasashe daban-daban yanzu kasashe nawa ne a kasa a kasashe kam sun kai kamar guda tara da ghana da zimbabwe da uganda to gashi kuke karɓar bakonci kuma kofi na hannun wasu eh. wani shiri na musamman kuka yi da kuke da yakinin cewa ku za ku ci wannan wasa bana kan mun shirya saboda mun je muna ta zuwa practice bana kam sha Allah za mu karbi kofin nan ba za mu yarda wani ƙasa ta zo ta ɗauka ba. To saboda bajintar da Najeriya ke nuna wa abu ne ya sa har wasu 'yan wasan kasashen suka fara karaya kamar dai da za ku je ƙarin bayani daga bakin Jessica Belstein wadda ta yi tattaki tun daga Ghana zuwa Najeriya domin wannan wasa. couldn't play well, but I'm still in the game. Ban taɓa ka wani abin kirki ba, amma dai ina cikin wasan ba a cire ni ba. Wata 'yar Abuja ke ta bamu kashi, tana lashewa, kuma tana kai ma. Zan kalubalance ta a shekara mai zuwa. A shekarar shida na zo na biyu, amma yanzu ko na uku ko na hudu, ko ma na nawa na zo na gode. I appreciate the one I got. Ita ma Eva Magala, 'yar wasa daga ƙasar Uganda, ta ce a wannan karo kam abin sai a hankali a ɓangaranta. So far my game is not that bad. Ya zuwa yanzu dai wasa na bai yi muni ba amma zan ƙara ƙaimi kuma ina sa ran samun ci gaba fiye da yadda nake yi a yanzu. Na taɓa lashe kofin mata da ake kira Ladies Open Cup don haka wannan ma ina so kuma ban fidda ran lashe shi ba kuma ina ta addu'a Allah ya bani sa'a. God help me to do that. To ko me yasa Najeriya take ba da mamaki a gasar ta bana? Tambayar kenan da Muhammad Sani Abubakar ya yi wa kaftin ɗin Najeriya wato Dr. Julie Chioma a kolum. ko happened Ghana was an eye Abin da ya faru a Ghana ya buɗe mana ido sosai. Muna dawowa gida muka ƙara dagewa. Muna samun horo yadda ya kamata. Wannan shekarar a shirye muke sosai. Kaga Rachel ta shirya, Amina ta shirya, Oyomi ma haka, Rita ma haka. Kaɗan daga cikin su kenan. Saboda haka muna da tabbacin cewa wannan karin za mu yi abin kirki. I believe we are going to do very well. Afiya Jimas ta jima tana wannan wasa kuma ita ce shiri da wuri ne ya sa najeriya take samun nasara a bana mun fara shiri nan tun shekarar da ta wuce so cop nan ba za mu bar ta tafi ba za mu aje ta nan an yi batun cewa a ku taimaka tun da washe gwamnati ta ce za ta ba ku tallabi taimaka wurin 'yan baya ma su eh. taso su iya wannan wasa kwarai muna kan wannan don kasan ko meye ne ko a cikin gida ma akwai girma so akwai wa'anda muna so mu ta da yara kanana so daga baya su zo nan da shekara biyar ka gani ba za mu iya mu gaba ba kamar waɗanda suna nan daga south africa haka ne suke kowace shekara sai su dinga kawo yara kanana suna so mu ma a nan a ibb abinda muke ciki kenan ganin yadda wannan karan najeriya ta tsolewa dukkan kasashen da ke wannan wasa ido muka zanta da ita jagorar tafiyar wadda ita ta sa kasar alfahari wato rachel danjuma to godiya ga Allah ne wasan nan sun zo last year sun bitin ina na zo second amma in Allah ya ta shekarar nan ba bar shi fita ba za mu rike trophy din ya zama a Nigeria abin ne sake miki kokari in ga cewa na dauka kofin yanzu kofin na wurin waye kofin na wajen in Tanzania mai suna Angel ta zo daga Tanzania shekarun da shekaran da ya wuce amma this time ita bata zo ba amma a ko in suka zo da suka ma fita wasan da suka zo amma in Allah ya ta za mu dauke trophy za mu bari a nan Nigeria to duk da wayanda suka fitan wannan shekarar shine kusan san ga alama kin ajiye kowa a gefe eh domin na dinga practice in ga cewa na improving a game ina inda nake da matsala kwanakin bada da suka zo eh, abin sake na bi na aiki a kai kuma yanzu ina da karfi akan wajen wuraren nan na ga yan wasu kasashe na cewa kin nuna bajinta saboda filin ki ne gida ne saboda haka kin ba su mamaki amma su ma za su jira in kin zo kasan su ko a kasan su ɗin muna jirga jirga da su wata ran ina bitin din su su ma suna bitin ina so in suka zo kasa bai kamata in bar su tafi da shi ba ya kamata ana rike shi tuni masana suka fara tsokaci kan buƙatar horar da ƙananan yara a wannan fagen ƙwallon golf domin maye gurbin waɗanda za su yi ritaya daga najeriya nan gaba an abimiko ƙwararriya ce a wasan golf kuma ta sha wakiltar Najeriya a matakin ƙasa da ƙasa ta ce lallai lokaci yayi da ya kamata gwamnatin Najeriya ta gina makarantar horar da kwallon golf kamar da yadda suka gani a wasu ƙasashen duniya. Biro wasa ne dai da ya kamata yanzu dai muna nemi yara kananan da za su domin you know in ka je wuri kamar Thailand haka da su China za ka gan yara kanana kanana ana sa su a academy na golf you know and um, yanzu golf ana san golf yanzu a cikin sports all over the world suna yin kuɗi daɗi sosai so ya kamata mu a nan najeriya mu fara irin makarantar da zai fara da yara tun suna kankani ana kai su wasa ana kai su makaranta you know so that we can in the future maybe in the next 10 years muna da stars muma daga najeriya akasarin jama'a na da tunanin cewa wasan kwallon golf na masu hannu da shuni ne abin da ke hana wasu shiga fagen wasan don a dama da su sai dai hajiya jummai zainab abdullahi shugabar sashen kula da 'yan wasan a najeriya ta ce kowa na da damar kafa tarihi a duniyar kwallon golf yawancin kai magana da mutane sai su ce wannan wasan masu kuɗi ne amma ba muna da irin su Tiger Woods da sauransu ba ai uban shi ba kuɗi yake da shi kafin mai ake ransa ba kawai dai ya ga cewa ya ɗauki interest a cikin wannan wasan kuma ya baban shi kuma yake ya tsaya ga gare shi cewa wannan training ina son ɗana ya zama number one kuma a hankali ya biye da shi har ya zo ya zama number one to irin wannan abun mu ma dai gwamnati ta duba cewa akwai yaran da da yawa suke son su shiga wannan wasan rokan gwamnati muke cewa duk sanda muka tashi cewa ga abin da muke yi su taimaka saboda muna children's clinic wa yara matasa su taso so idan muka je neman alfarma a wurinsu su buɗe mana hannu su taimaka. Masu saurare a nan shirin zai da aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Muhammad Sani Abubakar da ya taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.